yayin da sabbin gwamnoni ke zargin tsofin da suka gada da bar masa dimbin bashin da ta kai hata albashi ma wasu jihohin ba sa iya biya sai gashi wasu sabbin gwamnonin na kara haramar cin bashin wani kwararre kan tattalin arziki a Najeriya Yushau Aliyu ya yi gargadi bashi wanda aka ciyo ba kuma tabbatar da abin da ake da bashin ba kuma aka shiga matsala gwamnati ba ta iya biyan albashi to shine mafi kaskantaccen yanayi da gwamnati za ta samu kanta akan ciyo basu suka ne don a yi manyan ayyuka da suka zama wajibi a yi su idan idan a yanayin tayin sassan arziki ke tafiya idan jiha wancan ta ciyo wancan ta siyo, haka ma a ce misali gwamnatin tarayya ita ma ta je ta ciyo kamar yadda aka ciyo bashin akan harkokin tsaro to wannan yana da girma tunda kasafin kuɗin ƙasan wanda aka yi masu giɓi ne da yawa giɓiɓɓukan da suka shiga cikin kasafin kuɗi tunda a zahirin gaskiya duk kasafin kuɗin da aka yi ana yin shi ne bisa ƙididdigar abin da gwamnati za ta iya samu na kuɗaɗen shiganta an yi haka wannan ana jefa tattalin arzikin jihohin cikin rudani kuma gwamnonin ba za su fita a cikin rudani ba haka kuma ana daɗa jefa tattalin arzikin ƙasan cikin rudani mu saboda irin abin da ya fara bayyana duk irin yawan cin basu sukan da muke yi wanda kamfanin JP Morgan an ce ya fara samu ƙasan takunkumi aka cire ta ma a cikin bangarorin waɗanda za a iya basu baka saboda ana duba wasu yanayi da cikin tattalin arzikin yake. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Abdulkadir Balarabe Musa wanda shi ma masanin tattalin arziki ne ya ce matsalar Najeriya ba wani rashin kuɗi ba ne. Dan akwai kuɗin kuma Najeriya ba ta cikin matsalin kuɗin. Matsalin Najeriya kai kada da banna shine kawai matsalin Najeriya. Tun da ba su yi bincike na shugabannin su na da ya don kuɗin an saki su. To sai dai kuma jihar Neja wacce na daya daga cikin jihohin da su ce wannan rance. Kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce suna da hanzari. To kaga yanzu nan ba mu samu kuɗi ba kuma muna aiki. Aikin da ya ya ɗauke su karu guda uku ba su ba. Mun zo mun yi cikin watanni guda wanda ba su karasa mun karasa wanda ba yi ba for 46 years mun yi cikin eh, tuma sha Allah za mu yi musu aiki yana son gaya musu cewa gwamnan nan bai zo ya cike su ba a ne bangaren kuma ita ma uwar kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta ce bata gamsu da cin bashi kan bashi ba Comrade Abayo Toro shine sakataren tsare-tsare na kungiyar na kasa. gaskiya bashi kan bashi ba daidai bane Abun da ya kamata jihohi su yi shine su rage cin hanci da rashawa su rage allubazarin jihohi da yawa ana sama da faɗi da dukiya ya kamata a yi ayyuka da shi a yi sama da faɗi a yi tafiye-tafiye. Hassan na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.